deuxième partie, la partie la plus importante. C'est dans un instant, je vous dis comme d'hab. ciao, bless. Peace Africa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro salamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya yau alhamis 25 ga watan yuni shekara ta da ashirin. Sarki lahashin gumel tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa Allah yi wa tsohon gwamnan jihar Oyo Isiyaka a Jimobi rasuwa. Haka kuma za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da ma'aikatan agaji goma a jamhuriyar Nijar. a bangaren siyasa kuma za ku yi cewa sabon shugaban kwamitin riko na apc ya shiga ofis bayan taron majalisar koli muna ɗauke da rahoto na musamman kan yadda matsalar yin garkuwa da mutane ke ci gaba da kamari a najeriya sai kuma labaran wasanni da za mu kamo ku amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum masu sauraro ku da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniya. Jihar New York da ke arewa maso gabashin Amurka wacce ta fi fama da annobar coronavirus daga farko ta buƙaci a killace baƙi daga jihohi takwas na tsawon makonni biyu. A sanarwar da ta fito a jiya Laraba, gwamnan jihar Andrew Cuomo ya ce wannan doka ta shafi mazauna Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, North Carolina, South Carolina, Texas da Utah, inda duk suka bayyana samun karuwar sabbin kamuwa da cutar cikin 'yan makonnin nan. a wata ganawar da suka yi ta yanar gizo ukumu tare da sauran gwamnoni 'yan democrat ned lamont da phil murphy na jihohin makwabta connecticut da new jersey su ma sun ɗau matakan killacewa kamar new york an yi shelar matakin killacewar na jihohin uku ne a daidai ranar da amurka ta bayyana samun sabbin kamuwa da cutar covid-19 sama da dubu talatin da shida alkaliman kamuwa da cutar mafi yawa cikin wuni guda bayan watan afrilu mafi girman alkaliman sabbin kamuwar sun kasance a sassan fadin kasar kama daga florida a yankin kudu maso gabashi zuwa kudu maso yammaci da suka hada da arizona da texas har zuwa abin da ya kai california jihohi da dama sun bayyana alkalima mafi yawa na waɗanda aka kwantar a asibiti tun farkon annobar a maris ciki har da texas da ta samu sama da sabbin kamuwa dubu biyar tare da kwantar da sama da dubu hudu a asibiti sai california da ta bayyana sabbin kamuwa da cutar dubu bakwai hauhawar sabbin kamuwar a california ya sanya hukumar fara kamfanin wurin wasan yara na disneyland ta dakatar da shirye-shiryen harkokin ranar 17 ga watan yuli na bikin zagayowar shekaru 65 da buɗe disneyland amurka ce ke kan gaba a duniya da yawan masu kamuwa da cutar miliyan biyu da digo uku wato kashi ɗaya cikin hudu na adadin waɗanda suka kamu da cutar gaba ɗaya kana kusan mace-mace dubu ɗari da ashirin da biyu a yau alhamis bisa ga alkaliman cibiyar nazarin cutar coronavirus ta jami'ar johns hopkins annobar coronavirus ta tilasta wa 'yan jam'iyyar democrat na amurka daukar babban matakin mai da dukkanin manyan tarukan ta yanar gizo kwamitin shirya manyan tarukan jam'iyyar democrat na kasa a jiya laraba ya bayyana daukar wannan matakin kana ya bayyana cewa za a sanar da wakilai a jihohi su zauna a gidajensu inda birnin milwaukee ne zai ci gaba da kasancewa cibiyar tarukan hudu daga inda za a watsa tarukan kai tsaye sai dai kuma garuruwan da ke kewaye da birnin su ma za su taka rawar gani manajan kamfen ɗin tsohon mataimakin shugaban kasa ƙasa Joe Biden Jan O'Malley Dillon ya ce har yanzu Biden yana da niyyar amincewa da zabensa a matsayin ɗan takarar jam'iyyarsa a Milwaukee. Ta kafar sadarwar yanar gizo ne za a aiwatar da akasarin hidimomin taron jam'iyyar wanda jami'ai da ke fitowa daga sassa daban-daban na kasar za su yi a wurin manyan tarukan. Kwamitin manyan tarukan jam'iyyar Democrat ya sake ta kudurinsa na gudanar da babban taron ta yadda zai kare lafiyar al'umma a lokaci ɗaya kuma ya sauya tunanin wakilai da jama'a masu kallo. mashawarcin shugaban amurka donald trump akan harkokin tsaro ya ce china na kokarin mai da duniya yadda take so da yake jawabi a jiya laraba a wani taro da jagororin harkokin kasuwanci wanda ya gudana a phoenix da ke arizona o'brien ya ce mahukuntan amurka sun yi tunanin cewa yayin da tattalin arzikin china yake bunƙasa jam'iyyar ta communist za ta sauya tsarin ta zuwa demokuraɗiyya a lokaci ɗaya kuma hukumomin beijing za su rage take haƙƙin da take yi O'Brien ya ce China ta kaddamar da wani yunkuri na sauya tunanin jama'a a Amurka ta amfani da kafar rediyo inda sama da birane dozin suke sauraron farfagandan da ke fitowa daga Beijing. Wani misali da ya bayar shine labarin da China ta yada cewa Amurka ce tushen annobar coronavirus da aka gano a Wuhan a ƙarshen shekarar bara. O'Brien ya sake ba da misali da yunkurin China na satar bayanan miliyoyin ma'aikatan Amurka ta hanyar kutsawa rumbun bayanan cibiyoyin kamfanonin tattara bayanan kudaden mutane, bayanan inshorar lafiya da na otel-otel. Ya kara da cewa jam'iyyar Communist ta China so take ta san komai game da ku. Shugaban Senegal Macky Sall ya killace kansa a matsayin kandagarki bayan da ya yi mu'amala da wani da aka gano yana dauke da kwayar cutar COVID-19. wata sanarwar da ofishin shugaban ya fitar da maraicin jiya laraba ta ce duk da cewa sakamakon gwajin sal ya nuna baya dauke da cutar bisa shawarwarin likitoci zai killace kansa na tsawon kwanaki goma sha biyar hakanan wata lauya a senegal liyaya diallo wacce ta bayyana a jiya laraba cewa sakamakon gwajinta ya nuna tana dauke da cutar ta bukaci jama'a da su dau matakai kamar irin su bayar da tazara domin gudun kamuwa da cutar da kuma yada ta ya zuwa yanzu senegal ta bayyana cewa mutum dubu shida da ɗari ne suka kamu da cutar kana casa'in da uku kuma suka mutu sakamakon cutar kasuwannin hannayen jari na duniya dai ba yabo ba fallasa a yau alhamis inda asiya ta tafka babban asara a farkon kasuwanci a sakamakon yadda annobar cutar coronavirus ta daɗa baraza na duniya kamfanin S&P da asx da ke sydney ya fi tafka asara a yankin inda ya yi kasa da kashi biyu da digo biyar kana kamfanin japan niki ya yi asarar kashi ɗaya da digo biyu cikin ɗari a yau hannayen jarin kamfanin hong kong hang seng ya yi kasa da digo biyar cikin ɗari yayin da kamfanin shanghai composite kuma ya cirra da digo uku cikin ɗari hannayen jarin cosby da ke sol ya yi asarar maki biyu da digo biyu cikin ɗari sai sex da ke taiwan kuma ya cirra da digo hudu cikin ɗari sex da ke mumbai yana tarawa da ranar kasuwanci al'amura sun fi daɗi a turai inda ftse da ke london ya cirra da maki biyu da digo biyu cikin ɗari cac 40 da ke paris ya cirra da maki digo hudu cikin ɗari kan hannayen jarin dax da ke frankfurt ya haura da kashi ɗaya cikin ɗari kasuwannin mai a yau alhamis sun faɗi ana sai da ɗanyen man amurka akan farashin dalar amurka 37.79 kowace ganga labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin Allah yi wa tsohon gwamnan jihar Oyo ka a Ajimobi rasuwa. Kamar yadda za ku ji daga wannan rahoton na Hassan Umar Tambuwal. A yau Alhamis ne Allah ya yi wa tsohon gwamnan jihar Oyo Isiyaka Abiola Ajimobi rasuwa. Tsohon gwamna Abiola Ajimobi ya rasu ne a wata asibiti da ke birnin Lagos inda ya yi jinyar cutar mashako watan coronavirus kuma ya mutu a sanadiyar wannan cuta ta coronavirus. Tsohon gwamna Ajimobi dai ya mutu ne yana da shekaru saba'in a duniya. Abiola Ajimobi shine na farko da ya kafa tarihi a jihar Oyo inda ya yi mulkin wa'adi biyu yana gwamna a jihar Oyo kana ya mutu ne a lokacin da ake ja in ja da shi na zama mukaddashin shugaban jam'iyyar APC na ƙasa. To ko mai jama'ar jihar Oyo za su ce a game da mutuwarsa ga ra'ayin wasu mazauna jihar Oyo. Sunana Bola Akebode Akile. ya kaji da mutuwar tsohon gwamnan jihar Oyo sanata Abiola Ajimobi? To mutuwan su kam sai da muke ji amma dai abun bai yi mamu dadi ba amma dai dole ne tun da dai ishi ne Allah ne kuma ba wanda ba sai mutu mutu ba amma dai tun yana nan da rai da Lafiyansi ya yi abubuwa da yawa inda dai ba za a manta da shi ba kamar da me ne kake tunawa da shi tsohon gwamna ajimobi da ya yi a lokacin rayuwarsa to gasan da lokacin rayuwarsa bai so fitina bai so kuma jami jaka kuma akwai kwance hankali gare shi amma dai sai da muka ji haka nan to ba abun da sa yi yi abun da Allah ya yi ba abun da a yi amma dai jama'a ne mai kyau yana ta taro da jama'a mai kyau kuma yana da hankali akwai harkoki da yawa ma da dai ba za mu manta da shi ba har abada sunana abubakar jakolo ɗakin gari mazauni ibadan yaya ka ji da mutuwar eh, tsohon gwamnan jihar oyo isayaka abiola ajimobi gaskiya ban ji daɗi ba saboda shi bai da nuna kabilanci lokacin da yake gwamna da hausawan arewa da na kudu da na kowa zaman lahiya da shi da yarba babu tashin hankali mun samu zama mun samu zaman lahiya lokacin mulkinsa gaskiya ban ji daɗi ba da a ce ka faɗi wani abu guda ɗaya da ajimo da ya bari a ƙasa kafin rasuwarsa me za ka faɗi to gaskiya dai ya bar zaman lahiya baya ga haka nan oyo state mu da ke zaune nan kudanci da su da yarba gaskiya lokacin mulkin ajimobi babu tashin hankali baya ga haka allah ya mai gafara hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya a gaida hassan umar tambuwal A jamhuriyar Nijar wasu 'yan bindiga sun sace ma'aikatan agaji kimanin goma haɗe da wasu motoci guda biyu da yammacin jiya Laraba a daidai lokacin da suke aiki rajistan mutanen da suka cancanci samun tallafi daga hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da abinci. A wani ƙauyen da'irar Makalondi iyaka da Burkina Faso da yake yi wa Sulaiman Barma ƙarin bayani ta wayar tarho. Ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar Umar Suleiman ya ce har yanzu ba su ji ɗuriyar waɗannan ma'aikata ba. abinda muke yi mu muje ina ne ke da matsala ta harkar abincin a je a duba a yi tankafi da rikottuka sun yanzu muna cikin lokacin da idan an kace masa damuna ta kama sauran buya nisa akwai rubutu da ake yi da an yi rubutu a yi hira akwai kwamiti kwamuta da ake sawa kwamuta da ake sawa kama da mai gari da wani sun kai komi da komi suka san jama'a yanzu kamar cikin rubutun ne ake ana tantaɓe da zaurayi ne cikin mutanen da ya kamata a ɗauka kowane gari a akwai adadin mutanen da eh, su masu hannu da su masu ba da taimakon ake da yawan mutane a ba su. su mutum nawa ne aka tafi da su. suna kai kama mutum goma. duka yan ne. duka yan Nijar ne babu ɗan ƙasar waje duka yan Nijar. Kamar wajen ina aka nufa da su. Da su dai na ji da da suka ɗauke su da daga nan da sai bangu ina ji sun can wajen dubu ya ci da biyar na da dajin wajen su wajen su bonin nan ne ina ji da. Inda ba daga nan wajen da sun ka ɗauke su hanyar wajen su ture kin nan. ya gabata wajen samira ne ciki. Daga lokacin da aka tafi da su kawo yanzu ba ku ji ɗuriyar ba ko wani ya kira ku daga cikin su cewar ga inda suke ko kuma ga halin da suke ciki. Wallahi ga halin yanzu dai babu wanda muka samu kiran. Kuma hmm. lokacin ma duka da aka yi abin akwai kura da ya neman ya kira da ya neman ya kira kuma da kasan da yake harkokin mutanen nasu tsarin sai hankali. Babu wanda ya kira mu. Su kuma abokan ta yin nasu wani tafiya da su kuma babu wanda ya kira mu musan ba mai suke bukata musan wata hanya za mu ɗauka a tantan na hanyar zuwa babu wanda ya kira muna zira da wanda suka kai da su ba mu san ko sa ne ba muna hatan za su adalci a ko mana su zuwa da cewa da cikin su baya. kun sanar da hukumomi cewa ga halin da ma'aikatan ku suka tsinci kansu. oto eh to inda mutanen mu za su tsaya ba yiwa a tashi a tsiri gaji baran baran. sai an ta hannun hukuma an kwatanta mashi ga ekip gaza za mu a wuri ta za aiki dole ne sai an ga musu. Yankin nan na Tilaberi dama an jima da hukumomi suka bayyana cewa duk kungiyar da za ta ko kuma duk wanda yake kokarin zaga yankin musamman da kungiyoyin agaji to ya kamata su nemi escort ya aka yi mutanen ku samu rakiyar jami'an tsaro ba. Ya Kasan mu ne ke shiga daji ko ba gaskiya ba. Eh, ya zamanto eh, mayawancin mu duka in muna fiye da saurawa mun shiga cikin matsala ko ba gaskiya ba hmm, hmm. amma shi iko iko ne in ka kai inda dole dole an da ta mutane don ne gwamnati ta yi zancen amma da kungiyoyi wanga masu yawan kansu da na cikin gida da na waje ba su jin tsoro in suna su kaɗai kamar ma in suna rake da su da mutane tsoro ya kama su Umar Sula kenan a tattaunawarsu da sulumun Barma. To idan muka koma Najeriya kuwa, sabon shugaban kwamitin riko na APC mai malabuni ya shiga ofis bayan taron majalisar koli. Nasir Adam Elikaya gare ka. It must be made a resolution of the party which must be effectively enforced with dire consequences for members who choose to ignore the directive. shugaba buhari ya gargadi duk waɗanda za su yi turjiya a matakan rushe shugabannin apc da nada sabon kwamitin riko da cewa za su fuskanci ladabtarwa tun farko shugaba buhari da ya halarci taron majalisar koli na jam'iyyar daga fadar aso rock da victor giadon ya gayyata ya ɗau matakin rushe shugabannin gudanarwa na jam'iyyar da ta auka rikicin shugabanci da karawa da umarnin janye dukkan kararraki daga kotu duk da haka shugaban ya amince da zaben ɗan takarar jam'iyyar a zaben jihar ido fasto ize iyamu yanzu dai tsohon sakataren jam'iyyar gwamnan yobe mai malabu ne zai rike ragamar jam'iyyar na tsawon wata shida da shirya zaben sabbin shugabanni mai malabu ne ya yi wa 'yan jam'iyyar albishir din gyara da yayyafa ruwan kwantar da kura. saboda yau na san duk wani dan jam'iyyar apc yana jin daɗin yadda shugaban ƙasa ya sa baki akan wannan rigingimu na cikin gida musamman ma da ya ce dukkan karace-karace da aka sa a kotuna a tsakanin membobin jam'iyya da jam'iyya a janye kuma aka rusa kwamitin gudanarwa na jam'iyya din aka kafa wannan kwamiti na riko wanda wannan haƙƙi yana kansu kuma aka ba su cikakken hurumi na yadda za su tafi da wannan jam'iyya har a kai ga zaɓen duk da wasu shugabanni da za su rike jam'iyya wannan ba karamin nasara ba ne ga dukkan ɗan jam'iyyar apc a ko ina yake a najeriya su waɗannan 'yan kwamitin gudanarwa watakila za su ce kai yadda allah ka duba sun kore mu gaba ɗaya fa waɗannan daga wannan shugabancin su kuma ya za ka tinkare su na san su kansu 'ya'yan jam'iyya ne shugabanni ne sun ba da nasu gudunmawa amma su ma kansu a lokacin da suke rike da wannan mukaman ba daɗin eh, rigingimun suke ji ba suna duba hanyar yadda za su yi su gyara ne gyaran kuma an sun yi iya kokarin su ga yadda za su iya bai yiwu suka yi gyaran ba ne su amma yanzu da shugaban kasa ya sa baki kuma kwamitin koli ta zauna su ma suna tare da jam'iyya kuma su ma suna farin ciki da dukkan abin da zai kawo zaman lafiya da ci ci gaban jam'iyya a halin da ake ciki yanzu. Shin za su amince da janye shari'a daga kotu? Alhaji Sani gwamna daga jihar Zamfara na ɗaya daga cikin waɗanda suka shigar da karar da ta kai ga dakatar da mole. Ai dama umarni ne daga su nek sun rage sun ba da umarnin cewa duk wani kes da a kotu a yau zuwan shi kuma mu dama masu biyayya ne ga shugabanni. Dama abin da ya samu kai wannan don a yi gyara. kuma alhamdulillah an ɗauko matakan gyara wanda yake shi zai ɗorar da wannan jam'iyya in ka dubi inda an ka fito ba ta da shugabanci na gari to alhamdulillah yanzu wannan tsari da shi shugaban ƙasa ya ɗauko martabar jam'iyyar apc za ta dawo a cikin wannan ƙasa daidai lokacin da shugaba buhari ke ɗaukar matakin allah ya karɓi rayuwar muƙaddashin shugaban jam'iyyar mai goyon bayan akasarin shugabannin gudanarwa sanata abiola ajimobi bayan fama da jinya nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya A gai da Nasiru Adamu kaya baya ga hare-haren 'yan bindiga a wasu sassan jihohin Arewa yanzu haka wata matsalar da ke damun jama'a ita ce garkuwa da jama'a lamarin da ke hana jama'a barci musamman a arewa maso gabashin Najeriya. Ibrahim Abdulaziz ya haɗo mana da wannan rahoton nan musamman. Duk da sanin cewa garkuwa da jama'a babban laifi ne a Najeriya amma sannu a hankali wannan mummunar ɗabi'ar ta zama tamkar wata sana'a da ke jan hankalin matasa ciki ma har da mata saboda irin makudan kudaden da ake samu kuma abin takaici wannan matsalar yanzu na hana jama'a bacci a wasu sassan arewacin Najeriya. Kawai kidnapper sai su kawai su ɗauki wannan yau su ɗauki wannan jibi su ɗauki yanzu haka karfe takwas da minti talatin da uku yanzu in ka je da bindiga ke tashi a garin sun ɗauki wani. Sun je suna neman ku kidnapping mai nasu wata din ne. Ba su same shi ba sai sun shiga vicinity kidnapping su staff na nasu din sun kama police da. Sautari dai da ke garkuwan kan samu bayanansu ne daga na kusa da waɗanda za a kawo hari kamar yadda ya faru a jihar taraba inda cikin waɗanda aka kama suna garkuwan har da ma waɗanda aka sani a gari. yanzu Allah ya fallasa mana wa'annan mutane hmm. an kama biyu daga ciki kuma sun nuna inda suka kai wancan wanda suka kama dan banza da yan sanda an tafi jeje wurin da Allah tona mana asiri su ga insha Allah tun da an kama biyu daga ciki yan gari ma yan gari hadda hannu yan gari yan gari sosai sanannu ma yan cikin gari yadda ta su a garin ma masana da masu fashin baki kan danganta tabarbarewar tsaro shakulatan bangaro da kuma rashin tarbiyya daga iyaye da kuma neman azurta kai rana guda da cewa shi ke saka jama'a musamman ma matasa shiga wannan mummunan sana'a ta garkuwa da jama'a. Dr. Kabir Adamu wani masanin hakokin tsaro a Najeriya ya koyi karin haske da cewa. A ilimi na kimiyyar laifuka wato abin da ake ce criminology abubuwa uku ne suke jawo irin waɗannan laifuka sace-sace don karban kuɗin fansa da sauran laifuka masu alaka da wannan abubuwan uku shine dama da shi wanda yake yake da shi sannan iyawa na ya je yi sannan na uku bukata ko burin da yake da shi na ya yi laifin ah, matsalar kusan yawaita take kare bisa ga alkaluman da muke ajiyewa sannan ah, kudaden da ake karba don dole ne mu fahimci cewa ana yi ne saboda riba to bisa ga alkaluman da muke ajiyewa kudaden sai karewa suke a baya-bayan na akwai report da kwamitin zaman lafiya wadda gwamnan jihar zamfara ya kafa alkalumar da ta fitar ya nuna cewa akalla an karɓa kusan naira biliyan uku saboda wannan matsala ta sata saboda karban kuɗin fansa sannan akwai cibiya da take nan abuja wadda nake da alaka da ita mun tattara alkaluma wadda ya nuna cewa a kasar gaba daya a cikin 'yan shekarun nan an karɓa naira guri na wurin wuri har biliyan 100 Sakamakon taɓarɓarewar hakokin tsaron ne ma ya sa ƙungiyar gwamnonin Arewa ta buƙaci ƙungiyar maharba da kuma 'yan sa kai da su taimaka don magance matsalar. To wai koya maharban ke ji da wannan tai da gwamnonin Arewa suka yi a yanzu? Alhaji Muhammad Abdullahi Sarkin Baka da ake wa lakabi da Baba Gombe. ne ma shugaban hadakar ƙungiyar maharban Najeriya ta Professional Hunters ya ce suna maraba da wannan ta to amma kuma akwai wani hanzarin da ba gudu ba. Mu ko da rana ko da dare mun muna muna shige muna bayan su su kuma sun tuna na didin da mu sai mun sai da abin da muka yi noma da abin da za ci shine tafiya za yi ko harsashi sai mun sai da abin da za ci tukuna za yi aiki kuma ba mu fasa ba daga wannan karo ba ɗaya ba ne daga boko haram yau ya shiga da shekara uku hudu ba mu fasa ba ba mu ja da baya ba amma gwamnati ya tuna da mu ana taimaka mu dare da rana muna bayan su. Kamar dai shugaban kungiyar maharban ta Najeriya shi ma wani jigo a kungiyar Malam Idris Sarki ya ce duk da rawar da suke takawa gwamnatocin jihohi da ma na ƙananan hukumomi sun mai da su saniyar ware. Gaskiya muna fuskantar matsaloli da dama tare da kalubale domin babu wata tallafi da gwamnatin ƙasar nan ke bamu akasari sai mun sayar da abincin da muka noma sannan mu yi amfani da kudaden wajen sayan kayan aiki wasu lokuta za a bukaci taimakonmu za a bukaci taimakonmu nan amma sai mun nemi abin hawa na haya mu yi haya kuma mu biya aljihunmu don haka muna mika kukanmu ga gwamnatin ƙasar nan da ta taimaka ƙungiyoyin maharba da kayan aiki tare da abin masaruhi domin ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen taimakawa it will be impossible for an empty sack to stand straight saboda haka muna bukatan taimako daga wajen gwamnati sosai a yanzu dai mana manazarta na ganin sai an koma na wuri domin samun nasarar magance wannan matsalar da yanzu ma ke neman magagaran kundila muhammad ismail wani dan jarida da ke bin diddigin harkokin tsaro a najeriya ya karin haske da cewa to maganar tsaro mu dai a arewa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un watan rashin tsaro ya kai abin da ake cewa magarin tikewa a arewa saboda an yi sake tun daga farko wannan matsaloli matsaloli ne wa'anda suka tun daga farko yana ana kallon suna taɓarɓarewa arewa ita ce a baya maganan ilimi ita ce a baya ita ce a kan gaba a talauci duk wani abu da ka sani na mara kyau za ka same shi a arewa ya fi yawa a lokacin shugabanninmu suna kallon wannan abubuwa suna tabarbarewa amma ba a yi ɗauki wani mataki ba to magana kan ta gaskiya ita ce gwamnati aikinta babba ko ba za ta iya wani aiki ba shi ta san mutane tsaro tsaro da kuma jin daɗi da walwala idan gwamnati ta kasa wannan to ta kasa kwata-kwata dole ne ya kasance gwamnati ta tashi tsaye da gwamnatin tarayya tana da karfin da ta ɗauki sojoji da kuma a samu makamai na wanda za a yi aiki masu aikin nan a biya su kuɗin da ya kamata a sirin ka aiki za ka je ka samu soja ko ɗan sanda an bar shi an kai shi an raba shi da iyalin shi shekara biyu shekara uku Eh, walfiya duk wani abu da ya kamata a ce an yi mai na kyautatawa ba a mai har ya kasance ya gane cewa ehm, su kansu mutanen nan suna taimakon kansu ne shugabannin sojojin da na 'yan sandan da koma waye suna taimakon kansu ne ba wai kasar suka sa a gaba ba to a irin wannan yanayin ko me za ka yi yanzu su kansu 'yan bangan da ake ɗauka wanda ma suke da kishin su yi abu na in ka je ka tambaye su za ka ga suna cewa abincin da za su ba iyalinsu ma babu babu to suna tare da criminals kuma suna ganin yadda ake yin wannan abu na din shi me yasa ba za su koma su masu su hada baki ko su hada kai da criminals ba so abin da ya kamata a yi shine wannan abu na farko dai in gwamnati tana so ta gyara tun daga sama za ta fara gyarawa sannan kuma maganan intelligence magana ne wanda ya shafi duk wani mutumin da yake da kishin kasa, musamman wanda yake da kishin jama'ansa yake ganin wannan abubuwa ya kamata zai iya ba da bayanai bayanai sahihai a wurin abunan jami'an tsaro a kullum dai hukumomin tsaro kama ya tutar kawo ƙarshen wannan matsalar Nuruddin Abdullahi da ke zama kwamandan rundunar tsaron farin kata civil defense a jihar Adamawa ya ce ai aikin ba na hukuma guda ba ce inda koye bai na kokarin da bangaren jami'an hukumar su ta yan agro rangers ke yi. Kamar yadda ita can hukumar mu ta Abuja ta yi take ni kokari haka domin su ga cewa sun abin da yanzu sun aiko mu da mashina wanda za su iya amfani da shi su shiga daji da kuma kowane irin a wuri komin sarƙaƙƙiyar wuri za su iya shiga da mashin ɗin nan gurin su yi aiki insha Allah. wasu na gani kamar kanta dole sai an koma da wuri wato a su al'umma sai sun taimaka ganin kan cewa da wuya ka je an waye gari ba tare ka je an yi garkuwa da wuni ba wasu na gani kamar kan cewa kasawa ne na jami'an tsaro wasu kuma suna gani kamar kan cewa abu ne ke gagaran kundila abin ya gagaran kundila ne ko kuma dai babu ma'aikatan da kuma kayan aiki. a ba abin da zai gagari kundila shi tsaro irin wannan a haƙƙi ne na kowa da kowa saboda haka sai kowa ya kawo gudunmuwar shi kana za a yaƙi wannan abin nan ɗin za a yaƙi wannan abu da ke damun al'umma mu a hukumar mu ta jami'an tsaro muna yin duk bakin iyaka ƙoƙarinmu mu ga cewa mun kawo wannan ƙarshen abu saboda haka ba wani abu bane wanda ya gagare mu sai dai 'yan matsalolin da muke da su su ne muke bi a hankali a warware su sannan gurin kuma mu ci gaba da aiki har allah ya ba mu sa'a a bar wannan abin nan din koma da menene fatan talaka shine Allah ka ƙarshen wannan matsala ta tsaro ko a samu a daina jin tsoro Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma sai wasanni a takaice Assalamu alaikum mai sauraron gidan rediyon murya Amurka a wannan lokaci da muke kawo muku takaitattun labaran wasanni a daren kowace Alhamis. halin yanzu dai an dawo filin leda gadan-gadan a kasashen Turawa yayin da gida najeriya ana ci gaba da lalubo hanyar da zai kai ga rikita-rikitar da kakar gasar kwallon kafa ta shiga a sanadiyar bullowar cutar corona a yankunan samo bakin warware zaren ne masu mallakar kungiyoyin kwallon kafa a najeriya su goma sha bakwai daga cikin guda ashirin da ake da su suka amince da abi tsarin abin da ake kira ppg wato point per game ma'ana makin da club ta samu a kowane wasa wanda shine za a yi amfani da shi wajen fitar da zakarun da za su wakilci najeriya a gasar kwallon kafa na kulob kulob sabili da gazawa na kammala gasar kakar bana shi dai tsarin na ppg tsari ne wanda babu ciyarwa gaba sannan kuma babu wanda za a mai da shi baya wato kowa zai tsaya a matsayinsa domin yin wa tufkar hanci na gayyato musa shola michael wani marubucin harkokin wasanni kuma dan jarida a najeriya don yin fashin baki kan wannan tsari na ppg masu kungiyoyin nan suka zauna suka miye mafita a ina ganin kamar shekaru biyu da suka wuce an yi irin irin wannan aka ba wa lobby stars suka zama su ne zakaran najeriya a wannan lokacin to yanzu abin da aka yi yana daidai da dama tsarin ita uh, wasa irin wasa dai da ake yi ana ba da maki to idan an samu cikas haka akan yi wannan abin ce mishi point per game ppg kenan to abin da ake shine a daidai da aka tsaya za a duba maki nawa mutum ya tara ko kuma club ya tara idan aka duba sai a tara shi iya wasannin da suka yi kafin nan aka tsaya ka kama yanzu a najeriya yana gani an yi wasanni ko kaman a dan wuce rabi to sai a duba a cikin wannan wasannin da aka yi kamar a ce plateau ka san yanzu haka plateau united hmm. su ne akan gaba hmm. idan aka tara a daidai lokacin da aka tsaya maki nawa suka samu nawa suka samu a gida nawa suka samu a waje hmm. idan aka tara su sai a sai a yi bayan an tara sai a ɗebe ko kuma a raba wato division kenan percentage din da aka samu na wasan da suka yi a gida da kuma da suka yi a waje da kuma makin da suka samu shine za a duba a ga sun kuma suna da kwanten wasa ba duk wannan riga manta da su ba za a ƙara yin su ba iya daidai wasannin da kowa ya buga da shine za a yi tsarin da za a yi abun zai baka mamaki mai zumba ba plateau su ne a sama ba idan aka yi wannan sai zo zaman tuma za su dawo na uku saboda yadda aka tsara shi kenan eh. percentage za a nema kuma kasan percentage ba wai yawan yadda ka iya shine ke bada percentage ba hmm. abin da ka samu a zahiri shine za a ɗaura a kan abubuwan da ka yi sai bayan an tara hmm. bayan an yi minus an cire kenan hmm. sai a zo a yi division a raba shi da yawan clubs da ke cikin wannan eh. Eh, rukunin eh. to abin da ake yi kenan sai dai kuma hukumar kwallon kafa ta nff ta ce har yanzu bata fidda matsayinta kan wannan bukata da kungiyar masu kulob kulob din kwallon kafa suka gabatar mata ba a halin da ake ciki kulob din plateau united ita ce ke kan gaba da maki 49 daga wasanni 25 sai mabi mata rivers united mai maki 45 sai lobby stars ta uku mai maki 43 yayin da nasarawa united da jigawa golden stars da kwada united suke kasan teburi abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria a gaida abdulwahab muhammad To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shirye namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku su abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu ta na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau.